daidai da 22 ga watan Afril shekara ta da 2014. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. in ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin fosli na bakwai fosli da ke bayani a kan sallan jana'iza kun ga al'amarin rayuwa duk yadda ta yi tsawo bawa ya ji ya natsu da ita ya gamsu da ita kuma yana santa to akwai gejin da Allah madaukin sarki ya sanya ma wannan rayuwa cewa iyakan nan ba za ta ƙetara ba to kuma idan rayuwa ta kai wannan gejin to shi shine ake taka wannan mataki na cewa za a yi wa bawa sallan jana'iza a lokacin da za a shimfiɗar da kai a gaban liman da sauran ‘yan uwa musulmi su tsaye za su yi maka sallah, to a wannan lokaci abin da ka aiwatar a sanda kake raye shi kaɗai zai amfanar da kai. idan ka yi ayyuka da yawa sai zama Allah maɗaukin sarki bai karɓa ba to ka shiga uku idan ma ba ka yi aikin ba ya zamanto aikin gadi kai a rayuwanka nan ma ka shiga uku abin da zai fishe ka shine Allah maɗaukin sarki ya same ka da lafiyayyen tauhidi sannan da ayyuka nagar ba bid'a a same ka da bin sunna babu miyagun al'adu a same ga ka kiyaye son zuciya da duk abin da zai fusata Allah kafirci shirka bida'a, son zuciya fasikanci da duk wasu abubuwa ka nisance su to za ka samu kyakkyawan maraba da kyakkyawan tarba wannan sallan da za a yi maka na jana'iza to sai ta zama kawai cika maki ne da za a cika wannan maraban da za a yi maka zuwa ga makwanci kyakkyawa Allah madaukin sarki ka sa misa sa'an tafiya to idan dai ba manta ba malin yana mana bayani akan wani mutum ne ya fi dacewa da cancantan ya zama shine limamin gawa Maka ji cewa shugaban al'umma jagoransu shi ya kamata ya zama limamin gawa ko da ku duk garin da limamai ne to shi dai wannan shi ne ya fi dacewa da kuma cancanta ya zama ya jagoranci wannan sallar. Idan babu shi sai mala ce Ibul imam, sai a sami mataimakin jagora, mataimakin shugaba na baki ɗaya shi zai sallaci wannan gawan. Kun gano wannan da kyau ko? In ya zama lamyu jadin na'ibi, in ba a samu na'ibul imam ba, mataimakin shugaba to a haƙƙun nasu fi salatil jama'a wa huwa aqra'uhum likitabillah wanda zai zama limamin gawa to shine limamin jama'a wane ne babban liman wanda yake jagorantar sallan al'umma to shine zai yi limancin kuma dama annabi ne ya naɗa shi da cewa aqra'uhum likitabillah kuna fahimtar wannan da kyau ku to abin da kai ci a bisa irin wannan tsarin sai ga ahalus sunna ba su da biyayya kan wannan baki ɗaya amma waɗanda ake cewa ba ahalus sunna ba sai ka je ka same su da kyakkyawan tsari ƙila ba mamaki a unguwa ɗaya suna da masallatai goma to amma akwai babban liman kun gano wannan da kyau ku duk waɗannan abubuwan za ga shi ke jagoranta sauran suna rakawa amma a cikin tafiyan ahalus sunna kowa sarki ne shi yasa har yau idan ka kalli abin da ahalus sunna suke gade su da ababe iri-iri amma babu kan gado me yasa suka zama ba su da kan gado shine ba su da tsari na jagoranci kuna gane wannan da kyau ko wannan shi ya haifar masu da matsala kuma na faɗa zan ci gaba da faɗi cewa ƙasan nan irin rikita-rikitan da take ciki al'umman ƙasan ba su daga waɗanda suke ganin za su nisar da su zuwa ga mafita sai ahalus sunna su ne suke da kyakkyawan alaƙa da mahalici to amma su kuma kalli yadda shaɗin yake wasa da su kuna gano wannan da kyau ko kowa ya kalli inda ya kalla kowa da inda ya duba kowa da manufan shi to wannan yana daga abin da ya jefa mutane cikin matsalan da suke ciki to kuma gaskiya ban san sanda za su fita ba Allah shi kyauta Mala ya ce wa ƙarayu jad imamul masjid so da dama za a zo an yi rasuwa sai ga liman babba ya zo walakin laisa aqra'uhum amma kuma liman babba ba shi ne wanda ya fi kowa hadda da iya karatu ba ka an ya kuna imamar ratiban lil masjidi kamar ya kasance dai shine liman ratibi na masallaci ma'ana shi ke ba da sallah ya ƙulu in ta yassara an yi taƙaddama alal janaza lil imama aqra al hudur li kitabillah qad yakuna aula lit taqaddumi lis salati alal janaza mala yace idan shi limamin zai gamsu ya gabatar da ga wanda yake alaramma wanda ya fi kowa iyawa ya zo shi ya haƙura ya gabatar da wancan ta wannan shi ya fi, kun gano wannan da kyau ku? Shi ne an zo sallan, to sai mala ya ce in ta yassara, in abin zai sawwaka an ya taƙaddama alal janaza, a gabatar da wanda zai ma wannan sallan gawa lil imamati ya jagoranci musulmi wajen wannan limancin akra al-hudur wanda ya fi su iya karatu likita likitabillah ya kuna aula littaqaddum wannan shi yafi ya wuce alal janaza yi wannan sallan jana'iza ba'adal wali wan na'ib bayan shugaba da mataimakin shi sai akra ko daga liman ratibi to amma kuma sai da izinin shi kuna gano wannan da kyau ko in babu izinin shi in wannan ya haddace izifi tamanin in akwai to bai isa yayi ba saboda annabi ya riga ya naɗa mukamin yanzu misali kaman kujeran alƙalanci ne su kaɗai ne ake bin wannan ka'idan daga wannan sai haka sai haka kuna gano wannan da kyau ku ba wanda zai zo a ce wai cin da wani ai mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ko kaza ni ne zan yi sallan ba wannan a musulunci liman ne zai yi ko kana so ko baka so kuna gano wannan da kyau ku kana sa son zuciya za ka iya saka mamacin matsala saboda Allah madaukin sarki yake nema a hannun shi shegantakan da mutane suke san da suke raye ba ruwan Allah da wannan shegantakar sai fa inda shi mamacin ne ya bar wasiya to shi ma wasiyan sai an je an sanar da liman cewa fa wane ko wance sun bar wasiyan cewa ga wanda zai sallah sai ce to ba matsala kuna gane wannan da kyau A nan bai da daman canza wannan wasiyar amma in ba wasiya ba ne to haƙƙin shi ne shi zai yi amma in ya ba da dama ga akara wanda ya fi karatu to shi kenan wannan sai ya yi ya ƙolin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa ya ummul qawm likita likitabillah wanda zai wa mutane limancin jana'iza ko limanci na salawatul khams shine wanda ya fi su karatun littafin Allah fa in kanu fi qira'ati sawa in wajen karatunsu ya zama ɗaya fa a'lamuhum bis sunna to wanda ya fi su sanin sunna shine zai yi sallan fa in kanu fi sunnati sawa in ya zama wajen ƙarfin fahimtar sunnansa ɗaya fa aqdamuhum hijira to wanda ya riga ya daɗe da yin hijira to wanda shi zai gabata fa in kanu fil hijrati sawa in lokaci ɗaya duk suka yi hijira fa aqdamuhum silman to wanda ya riga su musulunta to shine wanda zai ya'ani islaman wala yu'manna rajulun rajula fi sultanihi annabi ya ce fala ya umannar rajulun rajula fi sultanihi kar a samu wani wani nan kowaye ya je ya zauna inda wani yake da iko ya banga-banga ya ce zai wuce gaba ya limanci annabi ya ce kar ya sake yayi wala ya ka'udu fi baitihi ala takrimatihi in kuma ya zo inda gidan shi ne ko inda yake da iko to kar ya sake ya je ya zauna a wajen girma da martaba na wannan illa bi iznihi sai inda shi ya bashi izini ya ce wane bismillah nan kuna fahimtar wannan da kyau ko in babu wannan iznin to bai halatta ba wannan hadisi ma ya ce al-imam muslim ne fitar da shi a kitabul masajid wa mawadi'us sala babu man ahaqqa bil imama ya kawo wannan hadisi a mujalladin farko shafi lamba hadisi na ɗari shida da saba'in da uku abu dauda ma ya fitar da wannan hadisi a kitabus sala babu man ahaqqu bil imama a mujalladin farko lamba hadisi na ɗari biyar da tamanin da biyu wa tirmidhi fi kitabis sala babu man ahaqqa bil imama juz'in farko lamba hadisi na 235 wan nasa'i fil kitabil imama babu man ahaqqa bil imama ya kawo shi a juz'i na biyu lamba hadisi na 779 wa ibn maja fi kitabi iqamati salati was sunnati fiha babu man ahaqqu bil imama ya kawo shi a juz'in farko a lamba hadisi na 980 wa ahmad fi musnadihi haka al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a mujalladi na biyar lamban shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu in kun lura duk malaman nan babin da suka sa suna kenan kuma ba taro ne suka kira ɗakin taro ya haɗa su suka zauna kowa sama ga suna ba ga suka yi ba sannan kuma ba wannan ya gana wannan ne ya kwafa ya je ya yi ba garuruwan su ma daban-daban da yake aikin Allah suke sai abin ya zama ɗaya jama'a mun gano wannan da kyau ku kuma sai Allah ya sa ma aikin nasu duka albarka saboda manufan manufa ce kyakkyawa Allah maɗaukin sarki ka sa mu dace mala ya ce ya'ani taftaridu mathalan anna hunaka janaza mala ya ce ka ƙaddara. a ce gashi an yi rasuwa gashi an kawo jana'iza fi masjidin a cikin masallaci wa ana imamul masjidi malam muhammad hassan ya ce ni ne limamin masallacin wa ya yaqulu fulan aqra al sai ga wani ya zo sallan jana'izan kuma ya fi kowa hadda da iya karatu da gogewa ya fi kowa in yana karatu kai ka ce ba shi ne wai saboda iyawa kuna gane wannan da kyau ku, ya girmi kowa wajen iya karatu wa qad yakunu a'lamuhum bis sunna kuma a lokaci ɗaya ya fi kowa sanin sunna ina fatan mun gane wannan da kyau ya iya ya ƙware ya goge ya fice wa fi hazil janaza ya atina matsalan Bala ce bari ma a buga misali kowa ya gane a irin wannan jana'iza ya ce sai mu ga kawai kwatsam shehuna wa shehi shehi ya ce malaminmu kuma malamin malaminmu Muhammad bin Salihin al-Uthaymin kaman Uthaymin ya zo matsalan mun gano wannan jama'a ku kalli yadda Muhammad Hassan yanzu fa a duniyan nan in dai iya hudu ba ne da iya jawabi duk duniya an shaida ba kamar Muhammad Hassan wallahi in dai a ma jawabi ne ka gamsu a tsaya a gaya maka jawa kai in kana jin yana hudu ba ko ba ka jin larabci sai ka gane ba <laughs> saboda ya iya ne kawai Allah ya mai baiwa Allah ya mai fice kuma gashi yana rubuce-rubuce a kan sunna. Kun gano wannan da kyau ko? To, amma jiyan da duk da darajar da Allah ya mai da fice, a ƙasar nan ƙashen da ba a san shi ba, amma ka je ƙasashen larabawa ana cewa Muhammad Hassan magana ya ƙare. Allah ya mai wannan baiwan, zalika fadlullahi yutihi man yasha. Amma jiyan da yake martaba malamin malamin shi, kuma ba ma ya duniya. Kun gano wannan da kyau ko? ya ce misali a ce babban malaminmu al'usaimin ya zo fala ya juzu shehi an ya taƙaddama to a nan bai halatta ga malam ya wuce ba wa huwal akra duk da shi ya fi iya karatu wa a'alam ya fi kowa ilimi bisunna sunna mun gano wannan da kyau ko wal kuma ya bi kowa taka tsantsan da tsantseni la ya juzu an ya taƙaddam bai halatta ya wuce ba li salli imaman alal janaza ya wuce zama limami ga wannan jana'iza au fil jama'a kai ko a sallan jama'a ma bai halatta ba illa ba'a da iznil imami sai dai in limamin masallacin ya ba shi izini ina fata mun gano wannan da kyau sai in ya ba shi izini sannan zai wuce sallan in bai ba shi izini ba haka zai bi sahu ƙa'ida kenan a musulunci kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu ku kiyaye wannan ran da ya faru ko in ba a sa'a ba da musulmi sai an yi rigima sai an yi zagi sai a ce yanzu kaman babban malami wane yana waje wai wane ne ya wuce sallan nan <laughs> kun gano da musulmi muna da matsala saboda kundinmu ko shine kundin auna addini da molanka ba da shari'a ba to kai kuma liman in ka san wannan zai haifar da matsala to a bisa babu saddun lizzari'a toshe kafan ɓanna don ka tarbiyyance su sai ka ce ala ta malam bismillah ai don ya yi limanci ba wai ya ɗauke rawaninka ba ne jama'a rawani ko Allah maɗaukin sarki ke naɗa shi mun gano wannan yanzu ga malamanmu suna rayuwa a ƙasanmu tare da mu amma su usaimin sibin ba su albani sun fi su daraja ma ba su taɓa zuwa ƙasan nan ba duk ma mutu ashe naɗin wa ke naɗawa wallahi Allah ne yanzu duk wanda kake gani yana bilimbituwan ilimi Bukhari ya fi shi Muslim ya fi shi Maluku ya fi shi haka ne wannan fadlul uti yutihi man yasha to ya zo ka gan shi to saboda ka toshe kafan wancan ɓannan na hayaniyan mutane sai ka ce mai bismillah amma in ma fa baka ce mai bismillah ba kai yi laifi ba kuna gane wannan da kyau ku tama amma mishkilan shine mutane ba sa son su aiki da karatu su so suke yi abin da ya daidai da ra'ayinsu to a san di yanda za a juya ilimi to ilimi ya bi wannan abin gaskiya in mu ne za mu ce baka isa ba kun gano wannan da kyau ko domin jama'a wannan addinin muna yi ne domin mu samu sauƙi duniya da lahira ba zai yiwu annabi ya zo da addini duk yadda aka yi ya canza don ya daidai da son zuciyan wasu don a farauto su su bi yaƙi yau mu waye gari mu canza abin da ya zo don son zuciyan wani jama'an nan ba zai taɓa yiwa ba abin da yake daidai a shari'a za mu gaya maka fatan mu mu da kai mu bi a tare don mu tsira amma ba zai taɓa yiwa a waye gari ga abin da shari'a ta ce wai don muna gudun zargi da zagi da habaici da suka na wani mu sauka akan wannan ka'idan ba a'a za mu gama gayan da ilimin yake amma shi ma bil hikimati wal mau'izatil hasana wa'azi mai kyau in ga mun yi kaushi kaki ne kuma da kaki maimakon ka kai kadai kana son ka ce mu ma mu bari mu bi za mu ce maka wannan ba zai yiwu ba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu bare ya ce, wala ya juzu an a wala an ajlisu ala takrimatika fi baitika illa bi iznika Malam Muhammad Hassan ne yake magana ya tasa ɗaliban shi ne gaba yake cewa bai halatta kamar ni malamunku in je in zauna a takrimat ɗaya daga cikin kuma ba misali ya kai ziyara gidan ɗaya daga cikin ɗalibai to bai halatta ya je ya samu kujerar mai gida ya harɗe ba har sai in ɗaya daga cikin ne ce ala ta malam bismillah nan kuna gano wannan da kyau ko misalin wannan shine duk wanda ya zo masallacin nan bai halatta mashi ya zauna a kujerar nan ba kowaye kawo ko a duniya ban da malamin da ya kai mala albani ko shi ya dawo duniya yanzu ba zai zauna a nan ba sai dai ya zauna a ƙasa sai ni ne ce mai algawa ta malam bismillah nan mun gano wannan da kyau ko lokacin da malam yake da rai ya ba mu darasa musamman ne darasan da yake yi ya ce mu zo mu rika yi amma in muka je za mu yi darasin kujeran shi ba ma zama a kanta mun gano wannan da kyau ko kuma yana ce mana mu zauna amma ba za mu iya ba ba mu fara zama kan wannan kujeran ba kakkaf ɗinmu sai sanda Allah madaukin sarki ya mai rasuwa don muna ganin ba mu kai ba kuma muna ganin da girmamawa za mu je mu ɗauko roba ne ko mu ɗauko irin kujeran telolin nan mu zauna muna kallanta ga ta a zaune mu ma kaure ta gefe mu zauna akan teburin ba ma yi ina fatan mun gano wannan da kyau gefe muke komawa tun yana mana magana har muka ce malam ka bar mu ba za mu iya bane kuna gano wannan da kyau ko wannan martaba wanda girmama wanda kimanta wanda muka yi mai har ya gama rayuwar shi yana mai ya aminta da mu yanzu kalli irin baiwan da Allah maɗaukin sarki ma ɗaliban shi ɗungurungun. Shi sa duk wanda yake son a bi shi ya bi. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Mu ne za mu gaya muku wannan. Yanzu a duniya kaf su ake ajin me muka ce. Kun gano wannan da kyau ko? Ko mutum magana yi sai an tambaye me muka ce a'a shi ya zama cikakken makareci na wannan shekaran. gaskiya wannan shine gaskiyan al'amari idan mutum yana da takrima ɗin shi ko kai waye ka je wajen kakka zauna shi za ke ganin 'yan boko suna da wani ladabi in mutum ya shiga ofis bai saurin zama zai tsaya ne har sai ya nuna mai inda zai zauna haka ne amma mu fa mutum na zuwa kawai zai kalli kushin ɗin da ya fi so ne kawai ya tsalla kawai ya faɗa mata kawai <laughs> shi za ga yanan matsaloli na ta bin mu ba mu ganewa inna ma tsa'irukum inda anfusikum matsalan ku ku ne amma kuna ɗaukan matsala kuna miƙa ma wasu wanda wannan kuma ba daidai ba ne Allah ya tsare mana imaninmu mala yake cewa wala ya juzu an ataqaddama alaika imaman sannan bai halatta in wuce in gaba in maka limanci ba fi baitika a gidanka illa bi ka li sai inda kai kai min izini ka ce in wuce in yi walau sallaitu anta ima walau sallaita anta imaman wa ana a'lamu minka fala haraja alaika da za ka yi sallah a matsayinka na liman ni ko malaminka in zama a matsayin mamu kuma na fi ka ilimi da gogewa da iyawa ba ka yi laifi ba ko ba ka da zunubi Malam ce illam ta'azilli muddin dai ba ka min izini ba haza adabu sunna yace wannan shine ladabin sunna duk wanda ya aje sunna ko sai ka gan shi da abin da yake gani shine daidai kuma sai Allah madaukin sarki ya bayyana mutane bai iya ba wannan shine ladabin sunna jama'a duk wanda Allah ya ma martaba a waje ko ya yana da martaban sai Allah madaukin sarki ya maka naka mai yiwa Allah bai nufin kai martaban yanzu ba kuna gano wannan da kyau ko Me yiwa sai nan gaba ya nufin Me yiwa ma har abada ba za ka yi ba sai a lahira kuna fahimtar wannan da kyau ko amma irin wannan karambanin an je kawai mutum ya wuce tsumbul ya je zai bada sallah wannan yana daga cikin abin da yake bayyana rashin ladabi ku je ku samu sanda Sheikh Sani haya Jingir ya kawo malam Albani ziyara a gidan shi da aka zo za a yi sallah sai koma ya shiga sahu sai malam ya ci alaga ta malam kai ne zaka ba mu sallah a falon malam aka yi sallah malam Sani ya Jingir shi ya wuce ba da sallah amma in wani ne wanda ba malami ba ko malami mai girman kai yana zuwa sai ya kalli ai shi ne shugaban majalisar malamai na ƙasa to saboda haka ba wanda ya cancanta ya wuce ba da sallah sai wa sai shi to ai ba gidan shi bane ai ba masallacin shi bane yanzu kuma sunna tana da wata doka da ta sa a wajen ina fatan mun gano wannan da kyau sai malai ya koma shiga sahu sai malai albani ce ai alaga ta malai kai da ya ka ba mu sallah kuna fahimtar wannan da kyau ku sai wuce sai ba da sallah haka yake yi kuna gano wannan ko yanzu misali da ana nan sai ga Sheikh Balalau ya zo ba zai ce ai shine shugaban ƙungiyar izala na ƙasa zai wuce a nan ya ba mu sallah ba sai mu ce a alaga ba ta malam tsaya cikin sahu shi ma ba zai yi ba fa sahu zai tsaya don malami ne sai mun ci alaga ba ta malam bismillah kuna gano wannan da kyau ko abin yanzu kun gane misalin ko yawwa Allah ya sa mu dace wannan shi ne adabu sunna ladabin sunna kenan wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ya umman nasa aqra'uhum lil qur'ani wanda zai wa mutane limanci shi ne wanda ya fi su iya karatun alkur'ani hatta walau kana asgarul huduri sinnan ko da ko shi ke da ƙananan shekaru kun gano wannan da kyau ko a cikinsu ko da ko shi ne ko da ko shi ne a ce a nan wajen gaba ɗaya dukkanmu nan wajen mun haddace izifi arba'in arba'in sai Malam Ibrahim gacin ya haddace izifi na izifi sittin to Malam Ibrahim ne liman Allah duk sai mu koma baya mu haƙura kun gano wannan da kyau ko shi zai wuce ba da sallah ya ce mu daidaita sahu mu haɗa diga da gaida kuma duk wanda ya saba mai sai Allah ya maganin shi da ba ta buga da wannan da kyau Allah kenan ya'ani masalan mala ya ce misali lau annana fi karyatin kaddara muna wani gari waladaina tsifulun min atfalina sai ya zama akwai wani yaro cikin yaran mu sabiyun ɗan ƙarami umurhu talata ashara sana shekarun shi bai wuce sha uku ba isnata ashara sana sha biyu arba ashara ashara sana sha hudu wa huwa ahfazul la. duk wanda ke wajen ya fi su hadda ba maki mu izifi daidai muka haddace shi kuma ya haddace uku kaga shine ahfazu ana, ya bi mu hadda to wannan yaron shi za a ce ya wuce kar a ce tintini muke nan fa mun gano wannan da ke ko tun kafin ya zo ai cin da shine aqra'u ahfazu yanzu kuma shi ne ina fatan mun gano wannan da ke yanzu wannan dokar ko daga 'yar madina ce <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau to irin wannan yaron me yasa ba za a sa shi ba kawai in akwai liman ratibi in akwai liman ratibi in ka haddace izfi casa'in shi kuma izifi ɗaya ya hada ci liman ratibi ne zai yanzu kai kana da matsala sai kai ta bi ila an ya mutal imam <laughs> mun gano wannan da kyau ko Allah maɗauke zarki ya sa mu dace. To shi ne sai malam sai yake cewa, Haza huwa alladhi taƙaddamu yusalli bil Musulmi, wannan yaron shi zai wuce ga ya musulmi sallah imaman ma anna fi hunaka shekul ladhi balaga sinnuhu na sana tare da cewa akwai dattijan malami wanda har ya kai shekara tamanin to dole wannan yaron shi zai wuce ba da sallah kuma wa sa shi annabi ya sa shi ba yanzu dokan fa babba ce kuma dokan tana da ƙarfi domin mai gidanmu ne duka ya sa Allah madaukin sarki ya sa mu dace Malik ce hazihi hiya sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a wannan ita ce sunnan annabi Isma'il dalil kowa ya saurara ya ji dalili Muhammad Hassan Isma'il dalil yanzu wancan magana an faɗe da ku to mad dalil dalil huwa ya ummul ƙauma al-aqra wanda zai wa mutane limanci shine wanda ya fi karatu walau kana gulaman ko da ƙaramin yaro ne li hadisi amur bin salama saboda hadisin amru dan salama wa kana sabiyan sagira ya kasance yaro ne ƙarami qala yace wa qada wafada qaumuhu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a abin da ke faruwa ko lokacin rayuwar annabi da ta zo ƙarshe to Allah ya gaya mai cewa ra'aitan nasa na fi a fuwaja. za ga mutane suna shiga addinin Allah ayari ayari gayya gayya gari gari ƙauye da birni za a yi ta kwaso jiki ana zuwa ana gangankon shiga addini to yanzu ga annabi zai rasu sannan kuma ga aiki na samuwa. Allah kenan, yanzu waɗannan mutanen da suke musulunta sanda annabi yake karatu fa, za ku yi mamaki, annabi sai da ya shekara shida yana da'awa ba dare ba rana Allah ke mai wahayi ya bi kowa gaskiya da amana, ya bi kowa iya wa'azi da gogewa, ya bi kowa dubara da zaƙin baki da kauma ya bi kowa, amma sai da ya shekara shida maza arba'in suka yi imani da shi mata sha ɗaya mutum hamsin da nawa mutum hamsin da ɗaya shekara shida manzan Allah yana dagan da'awa cikon na arba'in ɗin cif ko na arba'in da shi ne na Umar ɗan Khattab kun gano wannan da kyau ku To, annabi da ya zo rasuwa a shekaran ƙarshe a watannin ƙarshe sai ga ayari sai a kwaso gari kamar maguma da sabuwar unguwa karin gogau tudun jikun karin ɗan goma tukur-tukur gaskiya layout gaba ɗaya maza da mata yara da duk ɗungumu a zuwa musulunta. Yana gama wannan karfe bakwai na safe karfe takwas sai ga gyalle su tudun wada ina su masu zu ana gama sai cikin gari kwarbai ina duk a taho ana gama sai mutanen Kano Legas ina haka fa ake ta annabi fa wara'aitan nasa ya dukuluna fi dinillahi afwaja suna ta zuwa a lokacin in sun zo sai su yada zango a bayan gari unguwansu amur ɗan salama shi kuma baban shi shine dagacin ƙauyen to nan za su ci abinci su yi wanka su kintsa tsaf da za su shiga cikin gari wajen manzan Allah to sai ya haɗa su da ɗan shi shi zai jagorance su to idan aka je suka musulunta annabi ya masa jawabai a cikin hadisai zai koya masu alkur'ani yaron sai ya zauna sai ya natsu ana koyar da qur'ani yana haddacewa don masu karin magana suna cewa Hibzil gulamu sagir haddan karamin yaro kan na fil hajar kamar rubutu ne kan dutse wa hibzir rajul shi ko haddan babba bayan ya manyanta kalkitabati alal ma kamar rubutu ne akan ruwa sai ya da gaske zai rike mun gano wannan da kyau ko dan abin da ya rike ma ce fa ne zai kada shi ina fatan mun gano wannan da kyau so da ya riga ya manyanta ya za a tarbiyan wani ga wancan ta girma za a mata aure wane ne ya kaza wane duk wannan abubuwan shi sa yaro in yana shirme ko to ba shi ya dan ƙara gaba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa in mutum ya zo ya ce wallahi iyali sai in ce matan nawa in ya ce ɗaya ɗanka nawa ɗaya biyu uku hudu biyar sai in ce har yau baka san duniya ba ina fatan mun gano wannan da kyau har yanzu kai yaro ne ka bari tukuna yaran nan su ƙetare biyar mu ga yadda za ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ka da ɗa ɗaya ɗa biyu ɗa uku wala <laughs> har yanzu kana lalibe ne ba ka gano bakin zaren ba har yanzu wannan magan da nake faɗi kai ba za ka gane bai yanzu kai amma wanda yake da ‘ya'ya bakwai goma sha shi yanzu ya ce haka abin yake gaya musu gano wannan da kyau wala ba za ka gane ba kuma a yi rashin sa a wannan yanayin a ce kana gidan haya ne kuma ba wani kujera ka haye na gwamnati mai laushi inda duk wata manyan ɗauri suna zuwa maka ba. To lokacin za ka gane inda in an ce ina barna take, za ka ce gabas take. <laughs> Jama'a gano wadda da kyau Lokacin ne ka zama magidanci, amma ɗa ɗaya zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar, ai har yanzu ana titin practice ne. Wallah fara kai, baka san komi ba. ina ba ta gano wannan da kyau ai baka fara ba yanzu waɗannan yaran za ci a'a yanzu mutum na ɗaɗe bai san komai ba ai da ɗaɗe da wanda bai da shi ma ɗaya ne ai me kake yi me ka ƙara gwangwani nawa yake ci na shinkafa ka gano wannan da kyau ko yanzu kana ci da mata ɗaya me ka ƙara akan abin da goro yake yi <laughs> ba abin da ka ƙara ai kai yau gwagwani za su ce gaya musu malam <laughs> ya fi ka a wajen Allah kai goro <laughs> ai shi goro a ko sadi sai suna na a cikin bugiyatul musulmi da da sai inganta shi za mu dinga dukan hancin gwagware da shi amma da yake hadisan tatsuniya ne to ba za mu faɗi tatsuniya mu sa kanmu cikin haɗari ba ina fatan mun gano wannan da kyau annabi ya ce wanda ya fi ku alkhairi ya fi ku yawan mata in ji annabi kun gano wannan da kyau ko Allah madauki sarki ya sa mu dace ka san mata su ce ai kai mai shago matsalar mu da kai abu ɗaya ne karatunka da daɗi amma wani lokaci in ka zo a'a ai awon ne yasa kike jin daɗin karatun dan ina faɗin sunna ne da ina faɗin bida da ra'ayina Allah madauki sarki zai sa miki matsala ai ai dan ina faɗin sunna ne kun gano wannan da kyau ko ko da muryan biya maki daɗi sai sunnan ta gyara saboda annabi ya ce nadarallahu mri'an sami'a maqalati wannan nadara a sunni to ita ce take kaiwa kun gano wannan da kyau ko kawai shine gaskiya mutum ne ya samu yan kuɗin shi zai raya sunna shikenan sai matan shi sai ta ce a ita ba ta musun a raya sunna muna tafi tare sunna je ka raya sunna ba wanda ya hana ka amma kana da dalilin raya sunnan? To, ita baiwar Allah tana zuwa Islamiyya ta goge, ta kore, ta san karatu, kasan matan nan sun samu ilimi, ai abin sai dai Allah ya sa albarka. Kun gano wannan da kyau ku? Ta ce, ka ƙara, amma da sharaɗi sai ka kawo man cikin sahabbai mai mata biyu. Mun gano wannan da kyau ku? ka kawo man cikin sabai mai mata bi da isnadi da ya inganta kai ba ɗan salafiya ba ne bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai sai ka kawo sahabi ya bi shekara uku tana ƙalubalanta shi <laughs> gano nan da ke to muna tafiya a mota yana tuka mota ina gaba ita tana baya aka ɗauko maganin ta ƙara ƙalubalantar shi da ƙarfinta ta manta da wanda take tafiya Sun ce to kai ranka ya daɗe ga annabi ka je nemo wani sahabi an ce laƙada fiye lakum fi rasulillahi uswatu da asara ko gano da ta ce malam ni ba ban tambaye ka ba maganar kara ka <laughs> katin kanka ko ma zare ka je kai masu wannan kuma katin gida na ne gaban <laughs> gano da ku. zan lalata mata tsari na ce a'a in ma sabai ne ma ta ce ni fa ban fatan bai ka ba mun gano wannan da ke ku wallahi sai in kawo mata sahabbai 150 masu mata hudu mun gano wannan da ke ku kai da aka ce maka muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabai ka ɗauka ba mu san sahabban ba ne ko ko ka ɗauka muna karanta tarihin sahabban ne ba mu haddace abin da yake tattare da su shi sa kai dan shi'a da kake sukan sahabi ka san ba ƙauyen da zaka tare kana gaya mai waɗannan maganganu amma ba mu ba duk abin da zaka faɗi mun san me sahabi ya tattara game da shi mun gano wannan da kyau ko malahu wa ma alaihi ana gano wannan da kyau ko shi sa sabon manzon Allah bayan Allah ne na gargaru Allah ya sa mu dace to kun dai ji wannan <laughs> Allah ya shiryar da mu to idan aka je aka zauna yaro yana ta dan karatu ba to ran nan sai baban ya ce kai jama'a wannan abun fa ba hikima ba ne mu mutane na zuwa sai dai mu tura su amfana mu kuma muna gindin magani ana yin abun ba mu ya kamata mu je sai tara mutanen ƙauyen gaba ɗaya sai suka taho ku kallo ni irin ikon Allah ga su a bayan garin Madina amma annabi bai taba kai masa hari ba suna kallon sojojin shi za su wuce su bar gari su je su yi wata da watanni su dawo Kun gano wannan da kyau ko? A, to sa taɓa mana, ina fatan mun gano wannan da kyau. To shi kenan da suka suka musulunta shi ne cewa kada wa fada ƙaumahu alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane sun yi gayya sun tafi wajen annabi falamma aradu an yansarifu yayin da suke nufin dawowa qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzan Allah mai ya ummuna wane ne zai rika mana limanci Kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce, Aksarukum jam'an lil Qur'ani, wanda ya fi ku yawan hadda. Kun gano wannan da kyau ku? Ka san mutum in ya haddace izifi ɗaya, in ya iya barazana, in ya zauna gaban jahili, jahili sai ya ɗauka ya haddace izifi arba'in ne. Amma in ya zauna gaban mahaddaci, yana jin karatun kawai zai gane wannan bai wuce ko izifi ɗayan ma bata gama zama ba. Kun gano wannan da kyau ku? saboda kana gane haddan da aka yi ta kwanan nan kana gane haddan da aka yi ta tintini sai dai dama ba harkan ka bace sai annabi ce wanda ya fi ku hadda ai aksarukum hifzan lil qur'ani wanda ya fi ku haddace yawan izifofi da surori wa aksarukum akhadhan lil qur'ani wanda ya fi ku hadda faffariha amr ibn salama amr dan salma ya ce daga jin wannan hadisi sai na fara tsalle na fara farin ciki da murna farahan shadida farin ciki mai tsanani kala yace falam kun ahadun min ƙaumi duk unguwan babu wani mutumin da jama'a minal alqur'ani ma jama'atu ya tattara abin da ni na tattara da yake su ahalus sunna ne muni sai suka gabatar da ni wa ana gulamun ina ɗan ƙaramin yaro wa alayya shamlatulli ya ce ɗan jallabiyan shi yake sawa yar shamla ita ce yar rigan da bata wuce cinyan yaro ba to dama karamin yaro dan shekara shida kayan da yake sawa kenan kuma ya sawo lokaci ko dan daras babu ya fito ya tabilin bituwa da loba a cikin gari haka ne ko ba haka bane ina ruwan shi Ƙala fama shahidtu majma'an illa kuntu imamahum yace Ko taron unguwa aka je gaba ɗaya ne limaminsu, ko gano wannan da kyau ko? wa kuntu usalli ala jana'izihim kuma ni ke ma su sallah ila yaumina haza har zuwa yau yana ba da labarin nan lokacin ya kai shekara tamanin tun yana ɗan shekara shida yake yi kun gano wannan da kyau ko wannan hadisi Mali ya ce akhrajahu abu dauda abu dauda ne fitar da shi a kitabu sala babu man a bil imama a mujalladin farko lamba hadisi na 587 wal baihaqi baihaqi ma fitar da wannan hadisi fi sunan al-kubra a cikin sunan al-kubra mujalladi na biyu shafi na 91 zuwa 92 Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu da ka san wannan ilimin in ka je ka yaro na limanci don Allah zaka damu wa ya sa shi in ka ce ya fita da wa kake rigima zaka iya ya bi ƙarfinka an zauna lafiya amma yanzu yaro ma wannan ba zai shiga sahun gaba ba sai a ce a cire shi ka ce da wani dalili abin da annabi ya ce balagai masu ilimi su zama a bayana sai balagai masu ilimi ba su ji hadisin manzon Allah ba suka ƙi zuwa sai yaro karami ya zo shi kuma annabi ya ce duk wanda ya riga ya kama waje ya zo kar a cire shi yanzu kaga wannan yare yana da wani hadisi mai ƙarfi a hannun shi to ba za a cire shi ba sai a bar shi a nan kai kuma kana son ka tsaya a nan gobe ka zo da wuri shikenan amma za a ce an sa yara sun raina manya mu ba za mu taɓa sa yaro raina babba ba saboda addinin musulunci yana nuna dole babba a ba shi girman shi karami kuma a tausaya mashi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa fi sahihi muslim hadisi ya zo cikin sahihu muslim anna umar ibn al-khattabi qabala walin min wala min wilatihi wata rana ne wani gwamna daga cikin gwamnonin Umar ya kawo ziyara Madina yauman wata rana. Faƙala laho Umar sai Sayyidina Umar ya ce, Kun sai irin wannan na faruwa ku? Gwamnoni sai su tafi Abuja. To shi ne suka shi ma wannan gwamnan ko an kira shi ko ya zo. Don yi a wasu bayanai a bashi umarni ya koma da sauransu. Jama'a aikin gwamnati na da wahala fa. Muna ne za ganin kawai ai shugaban ƙasa zaman banza yake yi. A'a, irin shugabanninmu ne in mutum ya zama shugaba sai ga yana ƙiba yana murjewa. Mun gano wannan da kyau ku? Amma shugabanni na ƙasashen waje da suke aiki da gaske ko da makirci suke yi, ana naɗa mutum ko da yaro ne sai same shi yawman ya ji alal na shi ba sai ga ya fara hurhura. Yanzu kalli Obama sa shi da aka yi hurhuran da ke kan shi ta kai inda aka naɗa shi? Ba ta kai ba, kuma jin da ya furfure. amma naka sai ka gan shi yadda ka san tumatirin gidan gona. <laughs> Gano wannan da kyau. Hankalin shi kwance ya bacci ya makara, ba abin da yake yi, ba abin da kwakwalon shi ke tuna mashi. Kuna gano wannan da kyau. Saboda wai an ɗauka irin wannan abin mukami ne hutawa ne kaza ba hutawa ba ne aiki ne haka baka ba ɗan ƙarami ba in ka ɗauki wannan a matsayin haka jiki magayi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace har shine mutum yake cewa malam kwana biyu sai in ga kaya kiba kwana biyu sai in ga kaya rami nace aiki aiki yi ai saboda waɗannan abubuwan tsoro muke ji kan mu gaya ma mutane abin da ba shi Allah ya ce ba mu shiga uku shi sa kullum bincike yake yi ba ta wannan yanzu kai da ka zo ni ba ba ta kai nike ba ina ta waye ta kaina nike yi yanzu kai da ka bani amanan kunninka da zuciyanka da addininka to dole in tabbatar na gaya maka iya abin da Allah da annabi suka faɗa. Mun gano wannan da kyau ko, saboda in samu in tsira, in kai ma kaji, kai aiki da shi ka samu ka tsira to mun yi anko. Kuna bayyantar wannan da kyau ko? Amma ba ce, ka ji jama'a masha Allah, ha, jiki magayi. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah shiryar da mu. Kai ma kana cikin wata matsalan, dole sai ka ji ka gaya ma wani. E mana, <laughs> ka ɗauka ka banza ne, ina kai ma sai ka yi kira, Allah shirya da mu. Faƙala laho Umar, sai Umar ya ce ma gwamna, a'a, an ta hahuna, gashi ka zo Madina, man hallafta alal qaum wa kabar ya jagoranci al'umma bayan ta wanka nan. Ƙala ya ce, Hallaftu alaihim ibn abi abza, ya ce na bar ibn abi abza ne jagoranci al'umma faƙala umar man abi abza waya ibn abi abza faƙala sai ce maula min mawalina wani bararren bawa ne ko wani yaron gidanmu ne house boy ɗinmu ne maula hadim yaron gidana ne wani masinja ne a ofis ɗin faƙala ya ce a tawalla alal kaumi maula a'a tawalli alal kawun maula, ka ɗaura bararren bawa yaron gida akan mutane na jagoransu, ƙala sai ce innahu akara'una la? ya fi mu iya karatun littafin Allah ne, yi za muka sa shi, kun gano wannan da kyau ko? Ya fi mu iya karatun littafin Allah ne, amma kuma bawa ne, wa a'alamuna bi sunnati rasulillah kuma ya fi mu sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amiral mu'minin fa qala umaru sai sayyidina umar ya ce awa kada qulta ma qulta cin da ka faɗa abin da ka faɗa fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ga ko ne naji annabi yana cewa inna allaha yarfa bi hadzal kitabi aqwaman Allah yana ɗaukaka darajar wasu mutane da wannan littafi, sannan wa ya bihi akharina wasu kuma Allah ya kifar da su sakamakon shi. Duk kun yi karatun Alkur'anu kun iya kun goge, Allah sai ya ɗauki ɗaya ya ɗaga shi, ɗaya kuma littafin ne zai ƙasa da shi. Ina ta mun gano wannan da kyau, wallahi al'adim ka hankali. kada ji hadisin annabi ne wannan hadisi muslim ya fitar da shi a littafin da ke bayani akan salati kitabu salatul musafirin wa qasruha babu fi fadli man ya ummu man ya bil qur'ani wa yuallimuhu babin da ke bayani akan falalan mutumin da yake tsayuwa da alkur'ani kuma yake karantar da shi wa fadlu man ta'allama hikmatan min fiqhin aw ghairihi fa amila biha wa allamaha da kuma falalan mutumin da ya koyi ilimi na fiƙihu da hadisi da sauran ilmomi ya aiki kuma ya karantar ya kawo hadisin a in farko lamban hadisi na ɗari takwas da sha bakwai kun gano wannan wallahi wani sai ya koyi alkur'ani Allah ya ɗaga shi wani ya koyi alkur'anin Allah ya kayar da shi wani ya koyi alkur'ani Allah ya ɗaga shi wani yake koyan alkur'anin Allah ya bar shi inda yake haka Allah yake kuna gano wannan da kyau ku ya danganta me manufanka me ra'ayinka Allah maɗaukin sarki ka kiyaye mu to kun ji wannan ku yanzu yaro zai iya sallan jana'iza eh ko sai baligi yanzu kaga adadin ku nan ne kuka zo fa karatun nan yau sai aka yi rasuwa a unguwanku kila unguwan kai kaɗai ka ji karatun nan <laughs> to in ka sake ka sa yaro ya limanci nan za a yi ta taɓurza saboda kai kaɗai ka san karatun mai yiwuwa a unguwan sauran jama'a unguwan ba sa zuwa karatun ko kuma inda suke zuwa karatun ba su kai wajen ba kun gano wannan da ke ku ba su kai ba dan ya danganta dan kaga yin a majalisin da mun kantar da kamul jana'iz nawa na albani kusan shekara goma sha biyar da suka wuce mun karantar da littattafan da ake karatun a kamul jana'iz a ciki kitabul jana'iz kitabul jana'iz yanzu ga wannan an zo an sa kuma a garin Namala Albani ya karantar da mu kitabul jana'iz na Albani a kasa 88 mun gano wannan na rantse da Allah in ka ji wannan karatun duk wanda ya karanta a kamul jana'iz in ka ji nayi sai ka ce istighfari ga kasa din nan ka je ka ji mana ai ga kasa din nan kai da ji ka san Albani malami ne na rantse da Allah don Allah ka je ka ji ka hada da na kowa har da nawa Mun gano wannan da kyau ko? Za ka san wallahi malam ya karantu, kuma sai ka je katin shekara wajen ishirin da yin shi ba. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Babban malami, Malam Isa Alfantami yake cewa Malam Albani farkon jin kasadin shi shi ya zabarar da shi akan bincike. Malam Isa Alfantami ce Albani shi ya mai allura akan bincike. duk sai gama ɗan binciken ka sama-sama albani in ya zo a muƙaddima sai tashe shi aiki <laughs> wallahi mala ka gama binciken ka gaba ɗaya in ya zo yana wani bayani sai ka ɓoye naka a ko me zai kawo Allah ya mai baiwa ne ya haka kuma kun san Allah da yau yana raye kasusuwan da ya jibge ya yi da mutane ba sa jin amma yanzu da ba shi sun ɗauko suna ji ko ba sa ji akwai abin da Allah yake nufi ne ko kuma akwai wasu dakarai suna nan za su shigo ƙasar su karantar da addinin musulunci in yana raye ba wanda zai saurare su kun gano wannan da kyau ko sai Allah ya ɗauke shi don su ci gaba daga inda ya tsaya amma in suka zo suka ce za su yi faɗa da nashi ko to sai Allah ya kifar da su kuma don nashin ya ci gaba shi sa in mutum ya riga ka a fage in ka zo sai ka ɗaga nashi sai ku ɗaga tare in ka ce bari ka kwantar da nashi dan ka ɗaga Allah ba zai baka ba kamar yanzu ga ka ce ai in ka sa karatukan Bukhari na Malam Albani ka sa na Malam Abubakar Gumi sai ka ji ai na kaman na Albani ya fi bayani kafin albanin ya yi wa ya fara, ba gumu ba ne, to gumu na gaba da su baki ɗaya. To dole sun da sai sun jinjina mai tukuna, to sai su tafi a tare, amma sai kai kokarin taɗiye shi ko sai Allah ya turo wani mala'ika mai ƙarfi ya taɗiye ka haka Allah yake wane ya riga ka a fage in gaudar ka ce Allah ya sa mana shi albarka sai Allah maɗaukin zarki ya sa mana haka kai ma Allah shiryar da mu Mala ya ce, Mal amalu idan ma'at iddatu jana'iz, to yanzu ya za a yi idan aka tara jana'iza da yawa da yawa minar rijali wan nisa maza da mata, fi anin wahidin a lokaci ɗaya. Allah ka raba mu da gani irin wannan jana'iza. Lokaci ɗaya sai ka ga yanzu misali a zamfaran nan da aka kashe wajen mutum ɗari biyu. Aka zaga ga sunan gawa fululu. Mun gano wannan. To kuma ka san bala'in yaushe za a mai da waɗannan mutanen. Akwai ɗan shekara arba'in. Yaushe aka haifi yaro ya shekara arba'in. akwai ɗan shekara talatin akwai hamsin akwai kaza wannan al'umman na tafa wannan al'umman an mai da su baya fa kenan kuna gano wannan da ke ku an mai da su baya yanzu an kashe yara da yawa lokacin nan wanda aka ce sun je jam yanzu kafin a haifi yaro ya shiga nursery ya firamare ya sakandare har ya kai yin wayek har ya ce kai yin jam wannan al'umman an mena an set nasu back ba sun koma baya mutane ba sa kallon waɗannan abubuwan fa. Waɗannan wayar da kan al'umma da malam albani da jafar suka riƙa yi fa, wannan shi ne ba a so a kashe su. Can gane da kallo, ai muna da yawa, ai za a yi kaza, za a yi kaza, ai in kun rasa wani mai shekara kaza maimaita irin shi aiki ne, kai, ko jariri ya mutu yanzu kafin a dawo da wani sai an wata tara. mun gano wannan da kyau da wannan yana nan yanzu yanzu ba sunan shi dan yau ba sunan shi dan wata goma sha takwas yanzu an fara shirye-shiryen me yayi jama'a kuna fahimtar wannan hmm. ai wannan bala'i ne wanda ba ku taba ganin irin shi ba ko mutum ɗaya aka kashe muku ko na rantse da Allah an mai da ku baya ko da makiyinka ne kaga maƙi ne dai zai kwanta ya mutu kai ta murna ko ko mutum ya mutu ka tambaye ka ce ba wani a ce ba shi ce kash kun gano wannan da kyau ko to in ma shi din ne ya mutu ko sai ya mutu ka gane matsalan ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu mala albani ya kwanta ya mutu duk wannan abubuwan da ake yi kaf shi ɗaya yake yi fa amma yanzu an kwashi ayyukan shi an kwashi zaratan amintattun shi an ba su amma duk da gayyansa har yau ba su iya rabin abin da yake yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko mu ne muke amma mu ke faɗi in akwai wanda yake yin irin abin da yake faɗi waye duk wanda bai sa ya ci ya sa mu kanshi girman kai sai ya sha mamaki to kuma da Allah ya sa mu almajiran albani albarka sai suka rungumin majalisin sama da yadda yake da rai kuma duk da abin da ake basin bai kai nashi ba da yake da ikhlasi suke bayan Allah kai Allah kai ma almajiran albani albarka tare da almajiran mai shago mun gano wannan da kyau ko dan naji kabbaran naku yan kanana ne to sai suka rungumi majalisin dama an ka ce wai kana bukatan a baka abin da wane ke bayarwa aiki ya same ka ya nuna cewa kana da motsuwa kwakwalwanka ya kamata a yi kaduna da kai asibitin mahaukata kamar ya annabi ne da ya rasu ka ce wai abin da abubakar yake bayarwa waya irin na annabi kai mahaukaci ne da umar da abubakar ya rasu ka ce wai kana neman abin da abubakar yake badawa umar ya bada irin shi ƙarya kake yi jama'a haka fa ake ta tafiya haka fa haka ake ta yi ana rami ne ana shiga ne kuma ba yanda za a samu wanda zai bada da sama da na sama da shi ba za a ƙara samu ba in ka ce Malam abubakar gumi ai su Malam albani da su jafar sun yi na karatattukan da ya wuce wanda yake haka ne amma su akwai alƙalin alƙalai a cikinsu akwai wanda zai iya abin da yake yi kai abubakar mahamudu Gumi fa abin da ya yi a ƙasar nan wallah ba za ka iya ba yana cikin tarihin shi karanta manufata akwai wani babban soja da shi ta je kaduna ta musulunta abubakar gumi ya aiko mai cewa ya zo ya aurar da ita ga shi ta samu miji ya aiko da baƙaƙen maganganu abubakar gumi ya rubuta mai takarda ya ce kana magana da shugaban alƙalan jihar arewa ne in ka ƙara wannan maganan banzan zan ɗaure ka yana su tambellan nan fa zai zauna kawai kawai ya koma alƙali kawai wallahi malam kawai ya ce yana ƙaranka a kotun shi kaza kaza kaza kaza kawai shi ya banka ka kawai gidan yari wala ɗan sanda kawai zai tasa kai kai a ce alƙalin shugaban alƙalin jihar arewa ne ya ce a kulle ka shi sai watannin da ya kulle ka kawai ba zai je wani kotu ne a raba once you are general to kawai kai menene kai general ne wannan su Buhari su Babangida su wane su gawan ɗin nan da ke ganin su tiwa ɗan juman nan Generori ne fa na soja fa kawai kakin ne babu dan yanzu in ta rikice kawai yau in shugaban ƙasa ya ga dawo masu lalata sai ce gaba ɗaya ya soke ritayar za su koma bariki ne kawai da janar ɗin su ci gaba kawai ya fasa sai retire kuma yanda na ji wai ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne an ce shi janaral kullum an halatta mai ya tafi da mutum ɗaya <laughs> kawai in yi bushe iska da sabon kawai kalle ya kalle ka ya sa pistol ya baka pass wai an ce an halatta mai to Allah bai halatta ba <laughs> zai yi kai wannan a zamanin abubakar mahmud gumi ‘yar shugaban kan ko sakataren kan ta musulunta har yau tana musulunci abubakar gumi ya aika musu ku zo ku ka musulunta ka ɗora ma aika aure ya faɗi maganan banza ce kan ƙara ji yanzu kana tsammani akwai malamin da ya sai wannan <laughs> in ana karanto maka darajoji abubakar gumi suna da yawa da an aka yi rikici a ƙasan nan abubakar gumi in ya fito ya magana shi kaɗai sai kowa ya haƙura amma yanzu malaman ma suna magana ne kamar suna ƙara wura bala'in gara ma su shiru don a zauna lafiya wallahi da abubakar gumuna nan in ya gaya ma waɗannan da ke fitin nan ku bari ko musulmi ne ko kafirai ne za su bari saboda Allah ya sa albarka a bakin shi amma yanzu kowa ya magana abin ma ƙara ruruwa yake yi to mu koma mu tambayi kanmu yanzu wannan abin da nake faɗi don Allah gaskiya ne ko ƙarya ne ɗan dariƙa kar ya hasara ka ce abubakar ko ba naku bane naka ne cin da dai musulmi ne ɗan uwanka naka ne wannan kuma bambancin siyasan ku na addini ku je ku ta yi <coughs> mun gano wannan da kyau ku wannan kuma bambancin siyasa ne na addini ku je ku ta yi wannan ya rage naku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to yanzu in gawa ta tare irin wannan ya za a yi sallan to jama'a ga lokaci ya ƙure amma yadda za a yi sallan ko gawakin maza su za a gabatar a farko kuma mazan ma sai a rika tambayan wane ne ya fi hadda a kai ƙorani wasa ne ko wajen sa mutum a cikin kabari ma sai an tambaye wa ya fi hadda wanda ya fi hadda da yawa shi za a fara gabatarwa in ka izifinka hudu shi izifin shi shida shi za fara sawa a gaba kana baya mun gano wannan da kyau ko amma yanzu in dimokuraɗiyya ake yi sai a ce to wane ne namu ku fara sa shi kuna sa sai Allah ya ce a wuta da shi ana ma Allah karambani ne ina ba ta mun gano wannan da kyau shegantakan ku ku yi a nan amma an je gaban Allah kowa ya natsu to an ta yi sa gawakin an gama sa maza duka to mata da suke baya misali an sa namiji haka ko ga kan shi nan in an yi sa mace ita ma ba kanta haka za a jera su ba ita sai a matso da ita haka daidai ugunta na daidai kan shi ku gano wannan da kyau ku yanda illiman ya tsaya a nan a ƙeyin namiji to kai tsaye ya tsaya ina a tsakiyanta kenan ba jera su za a yi tafi kamar yanda ake jera rake ba za a zo ba ɗaya to kaddara wannan yau ka ji shi to yau ka samu ilimi sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum